Da sanyin safiya garada za su fito da sanduna su ba ku kashi, duka ta ko'ina babu babba babu yaro, babu tsoho babu tsohuwa. kowa sai ya ji a jikin shi. Wannan shine karin kumallon mutanen da aka yi garkuwa da su a jirgin ƙasa Abuja zuwa Kaduna. Abun takaici shine kaso mai yawa na manyan masu rike da madafun iko a sassan tsaron ƙasar nan 'yan arewa ne, kazalika masu garkuwa da mutane 'yan arewa ne. haka kuma waɗanda ake garkuwa da su su ma 'yan arewa ne abun ban haushi da kuma baƙin ciki shi ne. a lokacin da ka juya ka ga shi kanshi shugaban ƙasar ɗan arewa ne kuma mutum ne wanda mafi rinjayen talakawan arewa sun aminta da shi sun nuna masa soyayya fiye da kowane mutum a arewa My people, we are getting better, we are going higher. Eh? today points to the future and the next level. We are better and moving forward. Everything will go to the next level. Everything ka rage ɗaya cikin biyu na mutanen da ake azabtarwa a wannan bidiyo suna daga cikin mutane da suka ƙaunace shi a lokacin da masu ƙumbar susa suka ƙi shi. daga cikin wanda ah, jirgi ya da mu wanda jirgin nan na gwamnatin tarayya na Najeriya kuma a matsayin gwamnati take da haƙi ta karɓo mu amma ta gaza karɓo mu na wanda ya suka yi niyyar su karɓo mu amma Baba Buhari menene matsalar? Ya kamata ka cire toshiyar da ke kunninka domin ji da kuma sauraren kukan waɗanda duka ya zama musu abun karin kumallo. ma'aikatan jiragen ƙasar najeriya da gwamnatin najeriya kin gaza kin kasa wa'annan bayan allah da suka kama mu ba su walakanta mu ba su cutar da mu ba akasari ma suka ce saboda su tosaya mana suka ba su bukatunsu wanda bai taka kara ya karya ba amma gwamnatin najeriya ta kasa biya musu bukatunsu bayan allah nan ba sa tolesta mu ba sa mana wani abu na wulakanci amma abu ya kai matuƙa sun kasa wa'insu bayan Allah ana kokarin za a fita da su ma zuwa amma kuma ina abu ya gagara sun zo sun toshe sun hana me suke nufi eh? a ce bayan Allah nan su fito sai mana ma kan shugabanninmu Allah ya wadaran na kai lalace